في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهب زياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق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 فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بزام دورة كان رسمنا تفسير القرآن من جرمة في سورة فاطر كراتم نجيا ممكن كرشان آية قوم شاهدة kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da dukkan waɗanda suka riki waɗansu ababen bauta koma bayan Allah ta hanyar roƙonsu abinda haƙƙin Allah ne kaɗai Allah kaɗai ke da iko akan waɗannan ababen juyar da wani nau'in bauta zuwa gare su koma bayan Allah Allah yake zalikum Allahu rabbukum al-haq zalikum Allahu rabbukum lahu nur wal ladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min sujudi Allah ce waɗanda kuke kira koma bayan Allah Allah ce ba su da mallakar daidai da wannan farar leda da take lullube da kwallon gudu kai matuƙa wajen nuna ba wani matsalakin wani abu in ba Allah duk abin da za ka kira koma bayan Allah duk abin da za ka bautawa koma bayan Allah ɓata lokacin ka ne kuma Allah da zai baka da bidi'a da shirka duka cushe ne wa Allah cushe ne wa addinin Allah yanzu kwanan nan aka yi ta hayya hayya an yi dokokin haraji aka ce waɗansu sun faɗaɗa sun cusa waɗansu abubuwan da ba su yan majalisu suka sa hannu ba to ka kalli abun da kyau tsakani da Allah su waɗannan yan majalisu ai dokoki suke yi aka yi dokokin da aka yi suka amince da shi aka zai a sa hannu dokokin ba na ƙasa ne ake zargin waɗansu sun cusa wani abu a cikin dokokin ya ɗaga hankalin ƙasa shirka ta tushe ne wa dokokin Allah bid'a ta tushe ne wa dokokin Allah jama'a mun fahimta to tushe a dokan ƙasa ma ya ɗaga ma hankali bare cikin addini innama ta'buduna min dunillahi awtanan sai ce wa takhluquna ikka shirka tushe ne wa Allah ga abin da ya shar'arta ga abin da ya tsara aka sadado da waɗansu abubuwa aka sa ga abin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi zo da shi aka sadado da bid'o'i aka cusa to wani tushen da aka yi a dokokin haraji ya fi mai hankali akan tushen da aka mai a ai wanda ya zo da bidi'a ya zalunci jama'a ka zo da abun da za a yi ta buga jiki ana yi kuma Allah da zai ba da lada ba an su jama'a ko ba zalunci su an zalunci su man a ahdatha fi amrina ta ma laysa minhu fa huwa duk wanda ya yayi bidi'a aikin banza yayi to wani ya fi shekara 60 yana yi an cuce shi ko ba cuce shi to kire ne kire ne tushe ne shirka tushe ne a addini wa na ita hmm. kirkira aka yi aka jingina ma Allah abinda ba nashi bane ba bai yarda da shi ba bai ba da izini ba bid'a tushe ne aka yi wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba annabi bane ya zo da ita a hanya aka tusa a cikin addini Allah ya sa mu dace biyu zan tashi farkon aya ta goma sha biyar to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim ya أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الله يقول يا أيها الناس الله يقول يا كون متعلي أنتم الفقراء إلى الله كوني مبكاتا زواتا والله هو الجميل الحليم الله شي موداتي ne cikakkiyar wadata kuma shayabu ko baka yi ba mishi ba ana yaba mishi da Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane mulku fuqara ila Allah ku ne mabukata zuwa ga Allah ta tsarin ya shiga ko shiga ya shiga me martaba ya shiga ko shiga ya shiga mulku fuqara ila Allah wallahi malaiku sun shiga mulku fuqara ila Allah annabawa da manzanni sun shiga mulku fuqara ila Allah shi kadai ne wallahi bai da kai ibadarka bautarka wa kanka take yiwa saboda haka zaka ji ana karanta ayoyin alqur'ani man zal ladhi yuqridu allaha qardan hasana wa zai ba mu Allah rance rance ne irin wadda za a ninka maka a ruka maka ne Allah zai da kudin ka ba ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإن يبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله يقول ها أنتم هؤلاء To do auna da tud'auna litunfiqu fi sabilillah fa min minkum man yabkar Allah ke yanzu ku dinnan ku ne ake ta kiran ku ku zo ku taimaka a tafarkin Allah a taimaki addinin Allah a yi hidima wa addinin Allah fa min minkum man yabkar Allah ke amma a cikin ku Allah ke ga masu ruwa yadda muke zaune nan Allah ya san akan ku ko ya san abin da yake a cikin kowa ha antum ha ulai Allah ce yanzu ku nan ku ne to du'auna ake ta kiran ku da ayoyi da hadisi litunfi ku fi sabilillahi ku ciyar ku taimaka fi sabilillahi fa minkum man yabkal Allah ya ce amma daga cikin ga wata sun yi ruwa sun yi wa man yabkal Allah ya duk wanda yi ruwa fa inna ma yabkalu an nafsihi Allah ya wa kansa ya yi wa ruwa wallahu al-ghani Allah shi wa da sirri wa antumul fuqara Allah lillahi ku ne mabukata in ma ka hada fi an jima kuma ai zaka daga hannu kana Allahumma da a hadu kuma da a hadu ba da wa antumul fuqara Allah ya ce ku ne mabukata wallahu gani wa antumul fuqara wa in tatawallaw Allah ce in kun juya baya kun ce ba za su taimaka ba wa in tatawallaw in kun juya kun ce addinin ma ba za su yi ba ya tabbil qauman ghayrakum Allah zai kawo canjin wasu wadda ba su ba kun ma la yakunu amsalakum kuma ba za su zama irin ku ba yanzu kai kana nan aiko sabbi baka haddace ba to a watan nan ma an yaye mahaddata alqur'ani Allah kadai zan iya tantu in baka yi ba ina akwai masu in baka yi ba akwai masu idan bukatar ka gina gidaje to wani bukatar ka gina masallatai akwai abin da don baka sa hannu baka zai ba Allah yake wa in ta tawallaw in kun juya baya yastabdil qauman ghayrakum Allah zai musanya ku da wasu wadda ba ku ba kun la kunu amsalakum sannan ba za su zama irin umaru wata ba to duk lokacin da ka ji ko cewa ake ka zo ka yi aiki wa addini to ka zo ka yi aiki ne wa kanka domin a nan ake ɗiban babban kaso ba za a ce ka zo ka yi ba ne don ka taimaki Allah zama an mai to haka idan imani ka zo ka tsaya ka yi imani imanin ka ba Allah zai taimaka imanin ka ba zai taimaki kowa ba kai kanka za ka taimaki kanka da kanka wa kana musa wa qala musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah waliyyun wa kana musa annabi musa yace in takfuru antum wa man fil ardi jami'an yace wa banu isra'ila inda za ku ke duka da mutanen duniya duka yau kowa ya sai bizin Allah ba fa inna Allah la ganiyyun hamid Allah ce ni na wadatu da kowa Allah ce ko ba ku ba zai kai wani yaro ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya lakkana mishi kalmar shahada duk da zai mutu annabi sai ya fito yana alhamdulillah da zai an kaza hudu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya tsamar da shi daga wuta in mutum ya musulunta shi ake sai murna ba wai ku ne musulman suke murna ba ko bai shigo ba ba kai ma da suke cikin kaji da wallahi ba amma shi dai shi dai Allah ya nufi goma ta arziki na azurta shi yi da imani domin ya haramta ya haramta mutuwa kan kafirci to haka in ka yi alkhairi wa kanka in ka yi imani wa kanka ko mala'ika jibril wallahi abin da yake ba ma Allah yake ba wa kansa yake ba in ka gala din na kiran sallah wa kansa abin ma dai zan bi wa kanka, ni da nake fassara wa kansa wa kai kowa wa kanka. yadda muke karatun nan kike zaune kike ji wani yanzu haka da azumin a bakin sa jami'a ke shi ma wa kansa haka ne ko ba haka ba akwai wani hadisu kudus hadisun abu yana daga cikin hadisai masu hutar da zuciyar mummi Allah subhanahu wa ta'ala ya ke dalika ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما نسيت فلك هذا الله أكبر الله يقول يا إني حرمت الظلم على نفسي لا حرم كانت لي ذلك إن أقوي وجه إن يزال من تلك akwai wanda zai ma ka dinka ne in Allah ya na ka to shi ma sai ya haramta mu kansa zalunci waje altuhu bainakum muharrama Allah ke kuma na sa zalunci ya zama haramtaccen al'amari a tsakanin ku ba la ta zada Allah ke karfa shi zalunci kashi ya ibadi yace ya ku bayi kullukum zalun illa man hadaitu yace dukkan ku ba ku kan shari'a illa man hadaitu Allah ya tsawar da shari'a fasta haduni Allah ta kunne yi shirya ta a hadikum ya shirya da kai yanzu kan shirya duka an zai ke duk wanda ake ganin zai iya shiryar da wani shi ma Allah ya tafi ya shiryar da shi ya ibadi ya ko bayi na mala'ika jibril ya shiga ko shiga annabawa sun shiga ko shiga ba salihai sun shiga ko shiga ba ya ibadi ya ko bayi na kullukum balun dukkan ku ba shirya a hannunku bana yana zuwa da ma'anar rashin shirya shi ne annabi musa yake cewa fa'altuha idan ma'ana bin zalimin idan wa'ana min na maki wancan mutumin da ya fata ya mutu a lokacin ba shari'a a hannuna shine kuma Allah yake ce ma annabi wa wajadaka ballan wa wahadaka ballan الله يرضى لك بس لي أهلك في الله يقول كلكم ضال دكنكم بس لي أتكرر إلا من هديته الله كتوجه الشريعة ليش إنك لا تهدي من الله الله في رحمه الملك في شيء يتوجه ولكن الله يهدي من يشاء illa man hadaitu sai wanda na shiryar da shi inji Allah fasta haduni Allah yake ku nemi shiriya ta a hadikum shiryar da ku yanzu jama'a duka kun gane shiriya a Allah ai har lokacin da za a halakar da dan annabi nu yana ta godo yaron ne so ya zo ya zo inda a hannun da yake da ya shirya da shi ko da mutum da ya shirya da shi ya ibadi Allah ya ko bayin nan kullukum ja'i dukkan ku manyan wata ba wanda yake da mallakar abin da suke man at'amtuhu sai wadda na ciyar da shi fastaqimu Allah ka tunani ciyarwa a gona kun ciyar da wa huwa yusaimu wa la yusaba Allah ta duk wadda ka gana kai roma bakin sa Allah ke mai na bashi ya ibadi ya ku bayina kullukum za'iun dukkan ku mai watan illa man afa'antuhu sai wadda na ciyar da shi fastat'imuni ku nemi ciyarwa a gona in kun ciyar da ya ibadi ya ku bayina kullukum ari dukkan ku cikin tsiraici da ka jefi a tsoron yayin kwatin ana ta kwatin da ya kasar da gani <laughs> dukan ku ba ku da abin da za ku rike tsaraikin ko ganye za ku yi amfani da shi Allah ya kai illa man ka sauko Allah ya kai wadda na tuna kan da shi fasta suni afsukun ku ne mutumata wata da tabbatar da ku shin akwai abin da aka rage ji hannun wani ina ganin haɓa ka duk duk lamba tsayar rayuwar ya karya sai ka hannun to wancan malamin da zaka jikin ne zai maka ga abin Allah ya tare yake nashi kuma kai ma ka yadda nashi ya ibadi yace ya kuma إنكم تخطئون بالليل والنهار الله يقول لك أنا وأنا أغفر الذنوب جميعا ميكم إنا يا بلي في باتي لا ينسى فاستغفروني الله يقول لك أنا أغفر لكم غفرة الله الله أنا دول نمبر لك غير الأستاذ سيرن da aka ce maka ya fiya ma sai an kai majalisa sun zo maka kan aya ke nan yanzu duk zalincin da ake kaiwa kasafin gaban su masu suke yanke kayan su to inda kwanaki ma gaban su ake kaiwa a tura grant din kwanaki a sai a raba a jihohi ɗayan su sai ya ɗauki shekara miliyan game da yake abin a hannun Allah ke yana kallon ka yana fama da kansa kana tafiya lafiya yadda muke nan a azumi akwai leburan da za a cika mai tsingiri da kankare ya dauka ya dora a kansa kuma ya haura gidan sama wannan lafiyar wani gwamna in za a sanye ta da bajet din ta haka haka ne hmm. Hmm. innakum tukbi'una bil-layli wan-nahar kuna laifuka dare da rana wa ana akbiru dhunuba jami'a Allah ta kuma ina yin laifi duka fastaghfiru Allah ta kuma ni gafara ta asalla kuma gafara ya ibadi yadda ya mu bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannatakum ya ibadi innakum lan tablughu barri fa tadurruni wa lan tablughu nafsi fa tanfa'uni hiya Allah yake ya ku bayina ba za ku taba kai matakin da za ku amfanar da ni ba balle ku amfani wani matsayi da in ka kai za ka amfanar da shi Allah yake ba matsayi fa tanfa'uni balle ka amfani ni wa lan tablughu durri fata durruni kuma ba wani mataki na za ka kai na ka iya cutar da ni balle ka cutar da ni ka akwai wanda ya fi karfinka yana da ikon ya cutar da kai sai dai ya barka Allah ya ce inda ni da ku cutar da ni babu kuna jin fawa ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum inda na farkon mu zuwa na ƙarshen ku mutanen ku da aljanun ku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minku za ku daidaita a kan zuciyar mafi tsoron Allah cikin maza da zalika fi mun ishe Allah ya ce ba zai daɗe ni a iko na da komai a ɗauko lissafi tun daga kan annabi adam alaihi salatu wa salam har jariri na ƙarshe wanda shi ne daga aibuwan da tashin alkiyama mutane da aljanu duka a kada su kowa tsoron allansa a duba wanda ya fi kowa tsoron allah a sai kamar manzan allah alaihi salatu wa salam ya taɓa cewa amma wallahi inni la akshakum lillahi wa atqakum annabi sai na rantsi da Allah na fi ku tsoron Allah na fi ku bin Allah sau da kafa salawatu lillahi wa salamu alaihi Allah yake to inda duka tsoron Allah zai zama irin na mafi tsoron Allah ku ne duka duka ba ne zaɓin Allah sai tsoron Allah ma za da ka sai mun kishi ya Allah shi ba zai da ɗan da komai ba a shi in ka gani tsoron Allah tsoron Allah ka shi yake amfani ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum inda na farkon zuwa na karshen ku mutanen ku da aljanun ku kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum za ku daidaita akan zuciyar mafi fadin cikin ما نكت ذلك من ملكي شيئا الله كذلك توي قومي أمي الله أكبر tun daga halittar farko har ta ƙarshe mutane da aljanu a ce kowa rashin arzikinsa kamar fir'auna ne fir'auna ya kan tashi da safin shiga ofis ya ce yau a yanka jarirai kamar ɗari kama ana yankawa suna ihu iyayensu suna ihu ko a jikin to in duk duniya kowa zai zama kamar fir'auna wajen kafirci da rashin imani Allah sai ma na kasa zalika min mulki shay'a Allah sai da zai tauye komai a cikin yanzu duk duniya akwai wanda ya faɗi irin wannan ko a gidanka baka isa ka ce da matanka da 'ya'yanka su bi ka ko kar su bi ka duk da ba kana bukatan biyayya a kowane gwamnan da yake ce ko ku yi shi ko kar ku yi shi duka da wato malam idan ka fahimci waye Allah wallahi ka huta na rantsi da Allah ba idan ka jajirci Allah to bayin Allah ne za su mai da kai bayan inda za ku haɗu a kan zuciyar mafi tsoron Allah cikinku ku. ce ga zai kare ni da komai ba inda za ku haɗu a kan zuciyar mafi tajircin cikinku da zai rage ne da komai ya ibadi ya ya kan bayi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid Allah ya ce inda na farkon ku zuwa na ƙarshen ku mutanen da aljanun ku kamun fi sa'idin wahidin duka sun tsaya sun haɗu a wata farfajiya guda ɗaya a wata farfajiya ɗaya duka a taru a samu wani fili a share filin a ce kowa ya tun daga na farko har zuwa na ƙarshe mutane da aljanu fasa a Allah ce kuma suka tambayi kowa ya roƙe ni fa a akwai aqaitu kullu insanin mas'alatahu Allah ya ce kuma kowane mutum na bashi abinda ya roƙa ma da kasa zalika min ma in Allah ya ce abin da yake kuna ba zai yi rago ba ba ba zai kare ba zai yi rago ba lau anna awwalakum wa akhirakum inda na farkon zuwa na ku wa mutanen ku da aljanun ku qamu fi sa'idin duka sun tsaya a wani fili guda a ce duk duniya tun daga halittar farko har zuwa ƙarshen mutane da aljanu a share wani fili a tara su Allah ya ce to kowa ya iya mai bukatar kuma kowa ya iya bukatar fa a aqaitu kullu insanin mas'alatahu kuma kowa na baki abin da ya tambaya ma na kasa zalika ma indi Allah ce ba zai tauye ba zai rage abin da nake da shi ba ba ba zai ƙara ba ba zai rage tun ran da aka fara halitta har ran da aka gama halitta a tada kowa mutane ne yanzu duk duniya akwai wanda yake tara mu a masallacin nan ya ce kawai gami da ke mutum ɗaya ma sai ya karar da duk abin da yake shi, in ba tsaro ba kuma a gwada wani ya tashi ya tsaya ya ce kowa ya gaya da abin da yake so mu mutum uku ma za mu ba shi a sa ka ba zai yi ba ba zai wanda Allah ko wanda ya sai babu karatu mafi tsada da za ka gane ka riba ta kamar tauri ka san waye Allah ka san hakokin Allah ka kaɗai ka Allah da duk wani abu da ba Allah ba wallahi ka dubi dole sai an shigar mishi kafin ya tsaya a kan kamar duk wani hanya duk wata dama da ɗan adam zai iya tunkamo da ita sai da Allah ya mamaye ya tabbatar nashi kuma haƙiƙa ya tabbatar nashi to Allah ya ce an antumul bukara ila Allah ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah wallahu huwal ghani Allah shi mawadaci ne ya ayyuhan nasu ya ku mutane an tumul fuqara ila Allah ku ne mabukata zuwa ga Allah wallahu huwal ganiyul hamid Allah mawadaci ne abin yau in ya sha Allah ya ce in ya ga dama yuzhibukum duka zai kashe akwai abin da zai faru wa ya ati bi kalmin da zai zo kuma da sabbin halitta zai yi ko ba zai yi in ya sha yi bi hibuku idan ya ga dama sai ya tafiyar da ku yadda aka yi ruwan tufana a lokacin da duk ya kashe da ya zo ya kashe samudawa فدمدم عليهم ربهم بذنب ما وكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها mala’ikai da suka karyata annabi salihu suka soke rakumar Allah ba damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fatawaha Allah sai yayi lugube a kansu ya markaɗa su ya daidaita azabar akan kowa gaba ɗaya Allah ya ɗaga su a duniya kuma yace ce wala ya kafa uku ba Allah ya ce ba da tsoron ne zai biyo bayan in za a yi zaɓe za ka ganin jami'an tsaro ta ko ta ina a cikin gari saboda hukuma tana tsoron mai zai biyo baya Allah ya shi ba shi tsoron mai zai biyo baya in ya sha in Allah ya gada mai yi hukum sai ya tafiyar da su ba ku ba ku ya daga al'ummomi da yawa a bayan adawa ta tak aka daga kuma da kansa yake fa hal tara lahu min baqiya Allah ta kafa ki ganin mani ka taba jin labari ko jin China sai nan a ce maka akwai sauran ko hal hisu minkum min adin aw tasma'u lahum rikla minhum min ahadin aw tasma'u lahu min Allah ta kana da duriya duriya Allah to Allah ce in na ga dama sai in tafiyar da ku dukkan kashe in kawo da ku in zo da sanbi التي وما ذلك على الناس بأمين هكذا هو مضاقي وهذا بأمين الله يجب ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تبع نفلة إلى حينها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربان وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير الله يقول ولا تزن وازرة وزر أخرى وتري ميليتي Allah ce ba ka iya ɗaukar laifin wata rai a ranar alkiyama وإن ta da umkalatun ilahin liha inda ran da aka lauyaya ta da kayan laifuffukanta za ta yi kira ilahin liha zuwa ga nauyinta la yi umar min Allah ta ba mai ɗauka masa komai walau kana za su ba ko da ɗan uwa ne mafi kusanci wala ta wa zira ta wujar ukura hmm. Allah ce wani da zai ɗauki laifinsa kuma ya ɗauki laifin wani ba wa in ta da'u muskalatin ila jirgiha wadda ta ɗauki kayan laifuffuka suka mata yawa inda za ta yi roƙo ila jirgiha zuwa ga ta wani ya rage mata ko jaka ɗaya a rike mata la yi huzambin bushekun Allah ce ba za a ɗauka shi komai ba walau kana za su ba ko da kuma ɗan uwa na jini ne yanayin ya taimaka mishi kasan yana da cikin babban abin tsoron lahira hmm. shi ne ba ruwan kowa da kowa malam wannan abin akwai tashin hankali a cikin ba ruwan kowa da ko a najeriya ne ake ba ruwan kowa da kai wata irin rayuwa to na daga cikin babban abin tsoro da lafiya take da shi wallahi ba da kowa malam ka dinga zama kana da tsakin wannan abubuwa ba ruwan kowa da kowa يوم يفر المرء من أهله وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم tsarki ranar da ɗan uwa ke gudun ɗan uwa wa ummi wa abi ranar da zai guji uwan sai guji uban wa saki batihi wa bani ranar da mutum zai guji matarsa ya guji ƴaƴa duk duniya ba wanda yake tashi ce ta ina mamar ta ina ƴaƴan ta ina mafi balle a tambayi ne gida يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد أو ولده ولا مولود هو جاز أو والده اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله يقول يا أيها الناس يا قوم اتقوا ربكم كجزء رب ma'ana ku tsoron Allah wakshau yaunan kuma ku tsoron haɗuwa da wani wani la yuzri walidin an waladihi ini ne da mahaifi ba iya tafuka ma abin da ya haifa wala mauludun huwa jadin an walidihi shay'a haka da ba zai iya kullawa ko ya kwance wa mahaifansa komai ba inna wa'adallahi haqqun Allah ya alƙawarin Allah gaskiya ne da ku wannan ya ayyuhan nas Allah ya ku mutane ki ta tsoron ku ku tsoron Allah wakshaw yawman ku dinga tsoron alkiyama ini ce da la ya dabi walidun an waladihi mahaifi ba iya amfanar da abin da ya haifa da komai wala mauludun huwa jabir an walidihi ke haka shi ma da ba iya amfanar da mahaifansa da komai inna wa'adallahi haqqun Allah ce wannan ranar zaka to idan za ka buga lissafin a sauƙi ka gane in je wata rigima za ta taso a ce uwa da uba da ƴaƴa ba ruwan ka da su ba ruwan su da kai don Allah akwai wani wanda zai ruwa da kai in kuma akwai wanda zai ruwa da kai to a cikin wannan sun in kan ko uwa ko uba ko ɗa ko ɗan uwa ko dangin in dai akwai wadda zai shiga lamarin to da Allah ya su ya fara korewa ya ce ba ruwan da kai ba ruwan akwai wadda zai yi wani ba to yana daga cikin abin tsoro da lagira da ke wannan kowa ya yi ta wannan kowa ya yi shi ne ma'anar abin da kaji annabawa suna nafsi nafsi annabi adamu na nafsi nafsi to nafsi nafsi shi ne kowa ya san ya yi sabgarsa na na hawa'un su ne sabgar annabi nuhu nafsi nafsi annabi ibrahim ya ce nafsi nafsi annabi musa ya ce nafsi nafsi annabi isa ya ce nafsi nafsi nafsi nafsi shi ne kowa ya ji da kai haka alkiyama wala ta zirwa zartun mujar kukura Allah ta wani bayi ɗaukar da kuma ga kayanka ya dau kayanka Allah ta wani in da musqalatun kuma dukuran da aka nauyaya aka ɗora mata kayanta wallahi ko kayan ofis kasata Allah ke a bayan ka za ta zo shi a dauke shi يعملون أوزارهم على ظهور النبي يذكر لك وين da tumaki ko raƙuma ko shanun sata a bayan suna ɗin kura na kiyama zai zo ya samu annabi ya ce ka tunce ne annabi zai ce na gaya maka duk rikicin da annabi zai shiga kiranin kiyama annabi ce bai shiga maganar annabi ce bai shiga maganar in dai kayan mutane ka ɗiba ka mera musu ka gane man kanat indahu mazlimatun li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma annabi yace yau da ka ji maganar nan annabi yace ka je ku wani ka je ku wani amma kar ka ɗauka za ka je ka kayan jama'a kuma ni in shiga shine ma'anar nafsi ya firru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa da kani ba ruwan ba ruwan dan uwa da dan ba ruwan uwa da ba ruwan uba da malam ka duba girman alƙiyama don Allah rigimar da ta sa ka ga mahaifiyar ka ta wuce ka tafi abun ka karamar rigimar to abun ka ma ba karama ba ce to wanda ya fi girma kuma shi ne ita ka ganka alƙiyama ta wuce ka mahaifiyar ka ka ganta a rigima ka wuce kai kasar san masifar ya wuce masifar na rantsa da Allah wannan abin da muke faɗa za ka fara zaman bencin jiranka zama abinci na jiranka yau din na kogon gobe yadda muke karatun nan yanzu haka ana bisa wasu aka ba a makabarta yanzu haka ana bisa wasu a makabarta to da karka ba lokacin ka ka je ke tuna a zan gyara a zan yi kaza a alwala ka ba lokacin ka ne kuma rashin tunani rashin tunani kawai ka gyara ka gyara kawai ka gyara ka gyara ka gyara ka gyara ba wadda zai shiga cikin rigimar wani ai shi ne annabi ya ce ya mace ƙurishin ishtaru an kusa la uguni an kuma na in an je filin alkiyama ya ce fito ku yi zikir ku yi zikir Allah ya bada labarin irin wannan da rigingimu da za ta farki a ranar alkiyama kasan ko aikanka ko aika ko aikan aka yi tafiyar sigari da wanda ya aike ka da kai da aka aika Allah ka yi kira sai kun yi wani wani in dai ka haɗa kai da wani kuka saba shi to sai kun yi rigima a gaban sararin da ya babu dalilin da zai saka tun da ai a duniyar ma ka san shi ne yi ka to don me za ka mai da aka saba ma wanda ya yi ko ubanka ne ya sa ka saba ma Allah Allah da zai barka da shi ma da zai shi wa idh yatahajjuna fil تأتيكم رسلكم بالبينات أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وإذ يتحاجون في المال Allah ke rikici ya karfe tsakanin su cikin mutum ana jami'a ana tashin bai tsakanin yaran gida da iyayen tsakanin mabiya da jagorori فقال الضعفاء سيما سروني كنان مجيا ذات سيد الذين استكبروا بوأن سكي جرما كي من ينسوا إنا كنا لكم تبعا فسئلكم الدنيا نفسها inna kunna da kun tabbata mu kuma biyan haka ɗalibi zai gaya wa mugun malamin zai bata da shi inna kunna da kun tabbata a duniya bin ku muka yi fa hal antum mugununa anna da suba min annar shin yanzu ba za ku wadatar mana da wani yanki na azabar Allah ba yanzu yalla ba da ku ce ma Allah ko kuka sanar ɗauke mana azaban abiyar da cikin kada da biyu kan baru sai mai kullum ina nuna cikin inna allah haka da haka mabai da allah ya riga ya yi hukunci a kan yanzu ai wanda yake wuce shi za ta fi yi kai wa kana ladina fi nar li da jahannam Allah ya to dukan su yan wutan da manyan da kanana sai su ce li kazal jahannam ga mala'ikun da suke gadin wuta ud'u rabbakum da su kuroka mana Allah kuroka mana ubangiji yukaffif anna yawman min al'azab ya ba mu hutu ya sassauta mana azaban wani daya Abdullahi kan tabbacin alfarmar da suka roka duk shekara dubu a ba su hutu ini daya Allah ya bai ba da wanda ya bi da wanda aka ka san wani gidan har giya ke kan shi ke ya kawo shi wani shi ke ɗigo mishi mata ya kawo shi akan ne akan ne kadin sai malakin masu gadin mutan sai malakin ce musu a wannan tabbata a tikun rusulukum bil bayyinat manzannin ku ba su zo muku da hujjoji ba yanzu ba ne dama ba a gaya muku wannan abun in kun yi laifin nan zai faru da ku bane kalu ba ce an zo an gaya mana kalu ba da da ce ko kuro ne da kanku Allah ya ce wa ma du'a kun kafirin illa fi dalal Allah ya roƙa su kun banzan to wata haka aiki ne da a bar aiki da a sai an kwanta da aiki da a sai an yi zina wannan aikin kuma har abada in za ki shekarar dubu kina yi wallahi zai rufa miki asiri kuma zai hana ki gaba ba da kika ji tsoron kika karɓi aikin da sai da aka yi zina da ke wannan abin ko yau ko gobe na jiran wallahi sai kin dawo cikinsa ko mafi munin cikinsa to haka ne wata sai ta ba da kanta saboda tana so a ba ta yi wata sai ta ba da kanta in tana so ci kos din da lakkarar su yake daukar a ya zama kos din ba to haka ne wani Allah ni'ima zai mishi ni'ima zai mishi amma da ni'imar kuma yake cutar da bayan Allah yara ne za a ɗauke su aiki yaran za a ɗauke su aiki matan karbi kuɗi a hannun ka dubi yadda kasar nan yau take musamman arewacin najeriya yanzu akwai bukatar wanda za a ɗauke shi soja a karbi ba a hannun ko ɗan sanda ai ya kamata wanda yake zai shiga aikin ma a mishi goma ta arziki haka to mutane ne Allah ya musu ni'ima amma sun walakantar da kansu sun kaskantar da kansu ka karfi dubu ɗari ko dubu ɗari a hannun yaro mai zai maka wannan kujera da Allah ya baka baka maka wani yana ofisin a zaune yaran suna jeji suna can suna aikin shi kuma yana ofis yana danna kudaden su haka ne ya bar matarsa ya bar ƴaƴansa ya bar mahaifiyarsa ya bar mahaifinsa ya fita a garin su ya je su waɗannan alawar kristiyansa wani kuma yana ofis yana da haka ne to duk daren daɗewa da a haɗu a gaban Allah kuma wallahi ya sako yadda ka ga yau din nan wallahi ka ka danka a gaban Allah ana tambayanka kudaden bayin Allah da ka gani to haka ولو tara إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجو بعضهم إلى ba'dhum ila الظالمون al-qawl عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا Allah ta kai karatu ko sauraron karatu da za ka ga lokacin da aka tsaye da azzalumai a gaban Allah yar yarji'u ba'dhum ila ba'dhin qawl sashi na ne da martani masashi wannan ya faɗa wannan ya faɗa yaqulu alladhina tubi'u waɗanda aka raunanar ƙanana mabiya za su ce lillazina takbaru ga manyan laula antum bas su ce labai in ba sun ko bane kullum mu'minin da kullum mu'minin kalan da kan baro sai manyan su ce anna hanu sadadnakum an guda ba da bal jadu ja'akum yanzu so kuke kuce wannan ba a gaban Allah anna hanu sadadnakum an guda ba da bal ja'akum yanzu so kuke kuce ma Allah mu ne muka kange ku daga bin shari'a bayan shari'a ta zo muku bal kuntum mujrimin kuma mujrimai gaskiya ne ba na ce zo ya ce baban su baban ka ga da ka damu kai ne kai kaza kai kaza kai kaza uban ne zai shi ba ga dan wani ba shi da uban zan yi sa ya ya bi kai ma mutum ne haka ne ko ba ta haka ne to haka ne to haka za a yi baran-baran a gaba ga Allah duk wanda ka tsaya ni a kan zaɓen Allah ka san wani kuma aikin ta kare azzalumai kare azzalumai doka Allah yi a ƙwarar wala ta jahi alin da bina ya karu da amana inna Allah ya yi kuma nan da Allah ya yi إن الله لا يحب من كان قوي tujadil anil ladina yaktanuna anfusahum Allah ce karka ba da kariya wa mutiya amana to haka wani zai shi gidan rayu ce tun da ake gwamnoni a jihar ba a taɓa gwamna irin gwamnan mu ba kuma shi ya tangariya da zai zai mai mutu wannan magana haka mutane musu ke haifrat idan dan adawa ne duk abin da gwamnati za ta yi na alkhairi sai ya soka wanda kuma ke tare da gwamnati duk farnan da gwamnati ta yi sai ya kare wanda kaga yana irin wannan siyasa baya tunanin kwanciyar kabar baya tunanin kwanciyar kabar ba gwamnati ba gwamna ko uban yi ba ne ba ne duk wani haka ne haka mutane mu suke idan mutum yana tare da gwamnati duk nan gwamnatin zai kokari su ba su kariya shi kuma wanda ba yi tare da gwamnatin duk alherin gwamnatin sai ya soki gwamnatin to duka ɗayan biyun wallahi baya lissafin zai kwanciyar kabari wanda yake tunanin kwanciyar kabari duk kiyayyarka da mutum in yi daidai daidai hmm. duk soyayyarka da mutum in yi ba daidai ba ba daidai wala tujadil anil ladina yastanuna anfusahum Allah yake karka ba da kariya ma waɗanda suke haƙintar kayukan suke cin amanar al'umma inna Allah la yuhibbu man kana tawwalan azima don Allah ba su masu cin amana to nan kuma har lauyoyi akwai su da yawa laifi ne laifi ne laifi ne laifi ne wani ne rigimin kuɗi ya shiga tsakaninsa da wani da ya ɗauki lauya da yake irin lokal bashin nan ne a gida aka yi sai ya tambayi wanda ya ɗauke shi shi kana son ka biya ko baka son ka biya saboda ya san tun da shi da shi suka yi akwai dabarbarun da za a murka magana bari ta ai ba za ka iya murɗe shi a gaban Allah kana so ka biya ko ba ka so ya ce ina so in biya amma dai yanzu ba ni su, to inda ya ce ba so ya biya ya san karanta karantar da zai je ya tsaya ne a kotu tunda abin local arrangement aka yi aka ba da baki ba sa ka'idodin shari'a ba sun san ya za su murɗe magana haka ne suna nan abin da suke bukata kawai kuɗi akwai na Allah waɗanda عنهم يوم القيامة ya يكون عليهم Eh, Allah ya ce ha antum ha ulai jadaltum anhum fil hayatid dunya Allah yake yanzu ku nan ku ne kuke ba da kariya wa a amana a nan rayuwar duniya Allah ta ce wa man yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamah Allah ce to wa zai tsaya musu a cikin ku in zan yi shafa'ar ranar alkiya amma ya kunu alaihi wakila ala ce kowa zai wakilce su a kamo wani barawo na dukiyar al'umma wani lauya a gaban Allah ta tobari ne Allah ta ko zai ha antum ha ulai Allah ta yanzu ku dinnan ku ne jajantum antum fil hayatid dunya kuce ba wa mabiya amana kariya a rayuwar duniya Allah ta yace wa man yajadilullah anhum yawm al-qiyamah to wai zai iya ba su kariya a gaban Allah ranar alkiyama an manya yakunu alaihim wasila ko kuma wa wakilce su ya ce yalla kun ka zauna ni bari in je gaban Allah in tsaya in bayani akwai yau mata a cikin kullum na su su jaje da Allah ya ya Allah ya ce kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun yau mata a cikin kullu nafsin tujadilu an nafsiha Allah ce ranar da yau mata a cikin kullu nafsin ranar da kowace za ta zo tujadilu an nafsiha nasiha tana bayani tana ba da kariya ne makarta duk yadda ga mutum ya tsaya a gaban Allah yana bayani Allah ya kansa yake so yi ba yana bayani ba a madadin mahaifinsa ko mahaifinsa duk abin da muke yi nan wallahi kowa zai yi bayanin kayan sadaka Allah yake wala taziru wa zira tun zira ukur wata rai mai laifi ba ta iya ɗaukar nauyin wata rai wa in ta da'u mustalafin ila hayya illa wata aka ya ta da laifukanta aka ɗora mata laifukanta za ta yi ko ta yi kira ila himliha zuwa ga nauyin kayanta da aka ɗora mata la yi kuma ba za a ɗauka mata komai ba walau kana za ba kuma ko da wanda ta kira ya taimaka ɗin dan uwa ne ba kusanci inna ma tunziru ladina yakshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamu salat Allah ya yake iyaka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunziru ladina yakshawna rabbahum bil ghaibi kana gargaɗin waɗanda suke tsoron Allah ne kasance kana wakafi kana gargaɗi masu tsoron Allah tsakanin su da Allah wa aqamu salata wanda suka kai da sallah wa man tazakka Allah ke duk wanda ya tsarkaka duk wanda yana gyara account nan sai sai zai karba ba fa inna ma yatazakka li nafsi Allah ke kansa yake gyara wa man tazakka duk wanda ka yana tsarkaka wa man tazakka wanda ka yana zama mutumin kirki wa man tazakka wanda ka yana gyara halayensa wa man tazakka wanda ka ga ya lazimci addini alim fa inna ma yatazakka li nafsihi Allah ce wa kansa yake yiwa wa ila Allah al-masir Allah ce ga Allah makoma take wannan in za a koma wanda shekara 20 ma da mutuwa za ka ka same shi wanda shekara 100 ma za ka same shi wanda shekara 10 ma za ka same shi wa ila Allah al-masir sai kwana sai gobe in Allah ya sai mu zo mu zo Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma ta bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin tare da